Thank you. Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta Al'amin Sokoto TV, barka kuwa da haka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya. Shirin da kan tattauna da tsahin 'yan dambe ko makaɗa ko kuma 'yan kallo. Ba don komi ba sai farfaɗuwa da wannan al'ada ta mu ta damben gargajiya. Yau mun yadda zango cikin garin Gusau na Zamfara, na jihar Zamfara. inda muke tare da wani shahararren ɗan wasa wanda shi ma baya ya ba da tashi gudunmuwa sosai a cikin wannan haraka amma an ce waka ga bakin mai ita ta hi daɗi tare da wa muke muna tare da kai mm mi sunan wanda muke tare da shi Hassan nake ku ka buɗe murya ka a gane Hassan nake ku yawa Hassan nake ku mai cikakken karfi eh, eh wuya ne ba daɗi haka yake to suna na Al'amin Sakkwato to yayi to Baba ya gida. Gida lafiya. Ya aiki ya haƙuri ya kwana biyu. Lafiya fa. To baba an daɗe ba a ganka ba. Lalle kan. <laughs> Kana gida. <laughs> Ina gida ina ta al'amuran na yau da gobe. To. Me. Eh. Baba ya aka yi magana wasan damben gargajiya. Musamman na arewacinmu na Najeriya kamar ita ce wasan da dai mun ka gada wadda take hije har yanzu. Gaskiya ne. kuma ka ba da taka gudunmuwa cikin eh, wannan wasa amma kuma ita wasa wasu gado sun kai wasu sha'awa ta kai su wasu kwaɗai wasu kaza ƙarfi aka sa wasu kuma don su cire makansu renin tsaran su eh, suka shiga kai bangaren naka labari eh. ya an kai ka samu kanka cikin harkar dambe abin da ya sa na sa na harkar dambe ni dai ko da na tashi mm. na ga iyayena suna yi na'am da na ga iyayena suna yi ne na suna yi na'am ni kuma da Allah ya tada ni shi na karɓa wani abu. Mm. shi ke na shi dinga na dinga gargaɗan mm. har da yannin nau da wani har na kaga inda tsofaffin nau suke yin ce to ni sai a da ni kuma ka kai can wani eh. to sunanka Hassan nake ku ƙwarai ko wanda duk duniya ta sani cewa kai shahararren dan dambe ne ko ba Allah so gaskiya ne shin wani bangare ka buga ma wannan lokaci da akwai bangarori ko babu bangarori lokacin da kai wasa akwai wani bangare kake ina bangaren Sokoto bangaren Sokoto da hmm. wani da mi aka yi muku inkiya Jamus Gurma da ko Kudawa ko Arewa ta Jamus Jamus aka ce muku eh. tun wannan lokaci da ma akwai Jamus ƙwarai kuwa Na'am tun lokacin ku akwai Jamus. <laughs> Eh. To da ka fara dambe damben cikin gida ka fara yi na ƙauyuka ko kuma ga eh. dangadan kai ta ka shiga bariki. kuwa. Na Na fara na gida. Mm. Shikenan sai na dinga fitowa na mm. kasuwanni mm. ko biki ko kuma inda na ji ana yi in tafi. Haka nan na dinga yi har na kai ga in fita in je Kano, Katsina, Kaduna ko ina dai bayan da har da jirgin sama ana ɗauka mun mutum. To bari mu fara eh. da ƴan damben gida. Yauwa. Da suwa da suwa kai dambe cikin nan kahin ka kahin ka ta ka fara dambe da waɗanda duniya ta sani. To fes. Mm. Na je je garin Kano ma ka gayyace ni bikin mm. tsogo matan shi ta haife. Na'am. Yaro shi na ne yana kiɗa. Na san tsogo. To. Mm. Da aka gayyace ni wurin wasan dambe. naje an kwana ɗaya biyu uku ban samu wani wanda zai mai da shi ba. Mm. An san ka ko ba a san ka ba lokacin? An san ni tun da shi. shi yasa ba a kama ka lokacin. Eh. To ci gaba. Shi kenan. Mm. To sai wani ya zo daga can ƙauye. Mm. Ana kiran shi gule. Gule. Eh. To sai ya ce shi mai wasa da shi. Ya kama ka. Eh. Na ce to ai wasan biki ne ba komai za mu yi hmm. aka je muka haɗo muka zo muka fito. Hmm. nan kan wurin sarkin kano ma hmm. mun taho mun aji mu za mu aka ce to ku tsaya za a raba ku to sannan ai ba a cewa ba dambe rabo dole sai an raba gaskiya ne musamman in zari wani eh in zari ya kwarai kuwa gaskiya ne shikenan nace to ya fito mai wasa muka zo muka fito aka shirya hmm. ya ɗago na ɗago hmm. da muka zaburo muka haɗu muka hmm. zaburo muka haɗu can maimakon dawo daga baya sai kafa na yi zame sai aka yi na suka biki dutse kaya aka ce an kashe na na yadda kaya da gule ya kashe ka eh kwarai kuwa to to shi kenan malam daga wannan mm. ko ina yadda ka san ana ziga ni mm. haka nake jin ina zan je in tabugun mutane aka haɗa ni da wani mutum aka ce ga shi nan za mu je abin nan mm, jibiya jibiya eh mu je jibiya daga nan mu je katsina in ne training na dawo to zan gagari 'yan waɗannan yammawa na'am shi kenan aka haɗa ni da shi muka tafi jibiya to tsaya baba yawa su 'yan damben gida bakin gulle shi ɗaya kai dambe da shi cikin nan eh. shi ɗaya ne shi ɗaya ne to bari in rage ma aiki ka san akwai akwai 'yan damben naku manya manya waɗanda duniya ta sani ƙwarai kuwa bari mu fara daga nan haka yawa ka yi dambe da garban ɗan cimi? eh ƙwarai kuwa ya damben ku da shi ya kaya da kai da shi eh shi garban ɗin kitimi kisa biyar ne mai shi ya mun biyu kisa biyar kawwa garban ɗin eh. kitimi da ina da ina ka buge garba garba mm. na buge shi a mafara mm. na buge shi a sokoto mm. na buge shi a kaura ka buge shi kaura eh, eh. haka ne uku kenan uku kenan eh uku kai mai eh. ka ce biyar ne mai sokoto sai na sai su so nawa ina kashe shi da shi da ada musu kisa biyu nan cikin sakkwato kisa eh, biyu kai mai eh. ka kashe shi kaura ka kashe shi maura barai kuwa kuma ka kashe shi gusau kace eh to shi garban dan kincimi haka ne lokacin yadda sunan ka ya hito shi ma suna ne ya hito kusa barai kuwa eh muna muna kai ka kama garban dan kincimi ko shi ya kama ka da me ni na tare shi saboda yana taran abokanai na su wane ne ya ka taro lokacin su yana taron Surado, mm. su balangada mm. su amadu mm. duk dai yana taron su ni kuma da sun ce to ya gyara mai mana shi dan kinkini na ɗauki shi na babba gare ni yana matsayin mai gidanka eh sai yake to abu wasan nan naku baya yi da hassan ku kar ku yi shi ya ce a'a ba ku mai a bari ku yi eh. aka bari muka yi to da muka yi nan ba ta kisa ba hmm. sai washe gari ya tafi gida ya dawo hmm. muka zo muka naɗa hannu da shi hmm. muna ajiyewa mun dawo da haɗuwanmu sai buge sai na gurfa ne shi kenan sai ihu ya tashi sai eh, to na ji ya kashe daga nan dai haka al'amuran suka yi ta tafiya malam har Allah ya sa na fito da wani abu wanda ake ce ma jaki hmm. da jaki babindi eh. eh da wani su tankoko su wane ne hmm. to nan fa su da'an na dinga karkashe su na dinga bubbuge su ah. sai Allah ya bani sa'a hmm. muka zo nan wurno na buge wani ana ce mai kwazowa babi kwazowa babi eh. <laughs> Allah taimaki baba ka buge kwazowa babi eh, dan kaba na iro kwarai kuwa eh da shi da tankoko eh da hidi da hidi mm. na'am Allahu akbar to <laughs> ina ka fara buge garban dankin cimi mafara cikin mafara eh. damben kasuwa ne ko damben sarauta ko damben na eh lalle damben kasuwa ne Dambin kasuwa ne kun kai shi ko eh, eh, ranar talata ne muka je to mm. bancin garban dan kincimi yawa akwai ada na jan ruwa kwarai kuwa kai dambe da ada na jan ruwa shi ma kisa uku ne mai shi nawa ya maka ni ya man ɗaya. ina da ina ka buge ada na jan ruwa to sokoto na kai so mm. na kai shi keta mm. so ɗaya. na'am shi ma kai ka kama shi ko shi ya kama ka dambe ni nake kama shi shi baya kama ni shi ada eh na'am to mun ji ada na jan ruwa So, wannan lokaci ana magana dambe ana magana hatsabibai <laughs> eh. to sai a ce Umaru Gundumi barai kuwa kai dambe da Umaru Gundumi la shakka fiki ya damben ku da Umaru Gundumi ya kaya ya manki sabi mm ni kuma na mai daya kai mai yayi ma guda yayi ma biyu kai mai guda mm ina ka kashe eh, umar gundumi inda na kai shi birnin kebbi cikin garin su mm. na'am shi kuma da ina da ina ya buge ka nan sokoto ya buge ni lokacin ana cewa gundumi gundumi gagararre na eh, na karime eh. tun yana umaru gara ka buge shi ko yana gundumi a'a shi na umaru gara yana umaru gara ko <laughs> shi ma kai ka kama shi ko shi ya kama ka dambe ba to ni nake taran shi kai yake taron eh, shi eh dan gani yake kamar na mai yawa kasancewa shi gararre kuma ana cewa yana yana bugun da ka ka ka lahanta mutane eh barai kuwa me baka kwarin gwiwa kama gundumi ga wannan naushi na shi ne shi yayi ma wanga eh, aiki kala na gan shi ba wallahi na gani hasbunallahu wa ni'mal wakil Wato abin da aka cewa yana yi dai kai ma ya ma ya ma <laughs> Ya ya sauke maka guduma na. kwarai kuwa. <laughs> Ni baka kwarin gwiwa kai ma gundumi lokacin. To saboda yana yi da sa'ana. Mm. Kuma yana yi da yanne na. Mm. To shi ya na samu kwarin gwiwa in yi tare shi mm. mu yi ko in samu nasara ko kuma ya samu. Ko ya ka samu ko ya samu. Eh, to nan nan da ya wajajen nan duk da ka ce kai dan jamus ne akwai wasu yan dambe nan waɗanda su ma an yi damben camuye wannan lokaci eh, kama abu jirgi eh. ka yi dambe da jirgi yara na ne jirgi yaro ka ne jirgi yaro na ne mai yuka fa mai wuka mun yi dambe da shi kwarai kuwa ya damben ku da mai yuka ba hago ya kai shi mai wuka kisan da ne mai ya ɓaci ya ɓaci baba yi wallahi to ba mu labarin dalilin da ya saka daga wannan damben da muka yi da ya je gida duk naman shi zuba ya ta yi ga ƙasa saboda burore ya fito mai naman shi ya rinka zuba ya dinga zuba ga ƙasa to baba ka san an ka ce duk inda ka ga hayaƙi ya tashi sama ƙasa akwai kuma sama sama wuta <laughs> ni na na yi mai shi yi ma kansa to ba mu labari ba neman neman na suka anan garin gusu suka neme ni wurin malamai mm. aka ma yanka bakin sa mm. aka ce lalle in muka yi damben abun gudu kashe ni zai yi har ba zan motsa ba mm. eh, ni ko nake zan yi mm. muka taho muka yi dambe. mun yi karo ɗaya na biyu to sai allah ya hukunci wannan tafiya sai aka ce to mu dakata dan bana a bar shi kuma gobe aka mm. ce a ah, yau sawu ɗaya aka yi saura biyu saura biyu eh mm. ta shi kuwa tsogo ya tashi ya kaɗa mun ganga ya kaɗa mun ganga ya mm. ce wai ya ga ina bugu ina kura eh na ɗan kuri ko ko wurin bugun kamanci Allahu akbar ya ce ba haka ya san ina bugun ƙato ba sai ce haba ne ina ɗan mai kawo ka bar yanzu yan ruwa na ciniki yanzu malamai na sallah akai har da dariya na'am aka yi hayar dariya ka ci alwashi ga tsoho eh sai ce mani zo na to ai da muka haɗe muka zo muka ba da ramar mm. sai su na ce ina ai ba ka tsayawa na sake kwaɓe shi ya faɗi ran haka mm. Shike na zo na tsare shi aka ta ihu aka ta ihu aka zo aka ɗauke ni aka zagaya aka zagaya mm. to shi kenan da ya tashi Allah ya farfaɗo da shi sai ya je gida hmm. ka ce to kai mun ji labarin an yi zama da kai ka faɗi hmm. Wa ya kashe kai ce ne? ya ce Hassan nake Wani eh, hmm. shi ya ce to ban gaya maka ba kakka fara zama da shi ya ce to ai shi wasa ɗan haɗari ne ya ce to shi kenan haɗari ya cika bai sati ba Allah ya rasa da shi ya rasu mm. wai dalilin dambenka da mai yuka ba hago shi ya zama ajali ne mm. bayan ka ce naman jiki ne da wasu abubuwa sun tazo wannan abun shi ne kawo azalin mutuwan tashi kai kuma mi ka haɗa mai tun da shi ne mu ka yayi ni ba haɗa mai komai ba naushi ne naushi ne tsaban nauyi naushi eh, <laughs> baba baba <laughs> eh. <laughs> Baba, ni na yi son ka dai tun da dai naushi haka kawai dai bai sa jiki ne ya rinka ba baba. Ah. Kai dai kai ma naka connection ka ana. Na gaya maka abin da suka yi shine ya komi musu. Oke taw. Eh. Abin da ya yi maka abin da ya eh. so ya faru gare ka. Eh, ya faru gare ni. Sai ya kwana kuma. Eh ya koma eh, abun shi. Na'am. Kwarai. Ta. Masu <laughs> kallon ma yanzu dai muna cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya ga cikin garin Gusau kuma muna ta tattaunawa da Hassan Nake ku. haka ne kahin mu bar ɓangaren sakkwato Yawwa. akwai buda buda sarkin shagu ka yi dambe da shi kwarai kuwa to a ba mu labarin damben ku da buda to sarkin dambe buda sarkin dambe ake ce mai da sarkin eh to da muka zo nan zuru hmm. muka yi dambe da shi hmm. ba ta kaya ba hmm. muka koma ya wuri muka yi ba ta kaya ba haka muka komo nan bena mm. muka yi dambar shi ba ta kaya ba mm. sai audu mai tindare ya ce to wanga dambe mm. ku barin shi ya kashe wannan dambe eh saboda kai sunan ka gagarare kai sunan ka gagarare to to ku in wani ya zo ku haɗa in kuka imai to in kuma ba ku imai ba ku dai taro ku ku ku ku hiddan makan eh, ku eh ku eh ku hada ku ku hada karhi da karhe ku buge shi eh nake to shikenan mm. to sai sai na jawo shi shi bude harjin shegu na muka tauna gusau mm. ina zuwa nan gusau ga daurawa ga kanawa ga wane ne mm. muka zo to sai suka zo akwai wani tsohon ɗan dambe ana ce mai kundi kundi eh sai ya je sai ya jawo buda sarkin shagu ya ja buda sarkin shagu ina eh, jin ka na ce mai gida kun ji wannan fa abokina ne hmm. ya ce to ba komi ka kyale mu yi wasa na ce ashe ya ce eh na ce to kai hmm. suka zo aka taka dambe da buda sarkin shagu da kwanji hmm. ana zubawa abu da sarkin shagu sai daga mai gida kundi ya kwaɗe ya kwaɗe kundi kundi ya eh, faɗi faɗi na'am nace to da ta kare Ha. da ni ina iya cewa mai gida to mu yi mm. tun da ka ka buge aboki na eh ka buge aboki eh, a takaice dan banku da kai da bu da dai bai yi kisa ba bai yi kisa ba bai yi kisa ba ko in Allah ya ta akwai wuta akwai wuta dan lare kwarai kun yi dambe da wuta dan lare na kashe shi shi ma ina ka kashe wuta dan lare sokoto kisa nawa da shi ya taba buge ka a ah, Ah. Ni kisa uku ne mai shi ma eh, eh, bai taɓa yi mun ko ɗaya ba. Mun wai hira da wuta ɗan lare ba da daɗewa ba ya ce ya buge ka. <laughs> Wuta bai buge ni ba. Amma dai in ya ce ya ce. Eh. Amma bai taɓa buge ni ba. Kai bai taɓa buge ka ba. Ɗan mutum ya buge ni na sani. Zan faɗi gaskiya. akwai dandi dan mutanen dako eh. kun yi dambe da dandi eh kwarai kuwa ya damben ku da dandi dan mutanen dako dandi yi min kisa nawa da kai fa ni bai mai ko ba baka baka buge dande ko kisa eh, guda ba eh ta akwai bakin bahago to shi ma na yi mai kisa ko uku ne shi ya taɓa buge ka a iroha da iro iron bakin bahago iron bakin bahago ai yaro ne to a to ai baba ka san dambe dan rashin eh, kunya ne haka yake ai ya taɓa nan ya taɓa taya kafa eh. na ce to ya yi haƙuri mm. sai na je na taro wannan wanshi Hmm. Muka taka na buge shi. Na ce to ka gani har yanzu sai dai ka kara eh, jira. Sai ka jira har yanzu layi bai kawo gare ka ba. In Allah ya so. Wannan gaskiya ne. To akwai akwai Umar Bukka. Eh. Kun yi dambe da Umar Bukka sai Na san shi. Ah. shi bai yadda baka yi dambe da shi ba. Bai dambe da shi ba. To akwai buba dan baba nasara. Yawwa. Yawwa. <laughs> Wannan jarumai ne sarkin Yaki. Eh. Kun yi dambe? Ba ƙarami ba ne. mun yi dambe da buda wai wannan buba dan bahagwa nasarawa dambe ya kisa ya taba shiga a'a shi ma sai dai ayi ba shi ma sai dai ayi ba daɗi ayi dariya eh. a wuce to akwai audu suri eh, audu suri shi ma wannan yana ƙasa da mu ne yana ƙasa da ku eh babba ne amma ƙasa da mu yake inda muke yi to bari mu duba makwabcinka lawalin Belawa. to lawalin bela shi ma mm. takon ga audu haka haka da eh. wurin bela yake duk a matsayin yaran ku duk a matsayin yara ne duk a matsayin yara suke eh kwarai kuwa na'am ta kahin mu tun na sunayen wasu na daga nan haka eh, bari mu shiga bangaren kudawa tun da dai kudawan nan suna kun yi dauki ba daɗi da su kwarai kuwa to daga daura za mu fara ko daga katsina ko daga kano to mu fara daga kano tukun ado dan kore ado dan kore mm. na yi na yi mai yaƙi yaƙi ka dambe eh to sai dai tushiya yi dambe tushiya da tushiya na kashe shi so